yanzu dare ne na asabar 21 ga watan jimadin al'ula hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1435 daidai da 21 ga watan march shekara ta 2014 wannan shine kasar na 25 daga cikin jerangiyan giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na abu muhammad a hussein bunu mas'udin al allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi karatun da malam albani ya mai take da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi idan ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul iman littafin da ke bayani dangane da abin da ya shafi imani a ƙarƙashin babin da ke bayani akan al'amalu min al'iman ayyuka da bawa yake aikatawa da allah maɗaukin sarki ya umarce shi da yin su da waɗannan ayyuka baki ɗaya suna daga cikin imani a inda malam albagawi ya riga kawo mana ayoyi da hadisai yana kawo fassarar malamai magabata yana mana sharhinsu dangane da abin da zai ƙara fiffito mana da al'amarin fili mu gane cewa aikin da muke aikatawa da allah madaukin sarki ya umarce mu da yi ta wannan aiki yana daga cikin imani allah madaukin sarki ya sa mu dace mun karanta hadisin da ibn abbasin ya zauna yana bayyana mana sanda ayaran abdulkais suka taho wajen manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin abin da suka bukata shine annabi ya karantar da su ya umarce su ya hana su abubuwan da in sun kula da shi ƙarshe za su samu damar shiga aljanna dan dama in ka ji aiki wanda zai kai ka aljanna ɗayan biyu ne ko dai a ce ma yi ko a ce ma bari in ka yi abin da aka ce ka yi sai allah maraukin sarki ya ji daɗin ka in ka bar abin da aka ce ma ka bari sai allah maraukin sarki ya ji daɗin ka amma lokacin da za a ce yi ka ƙi bari ka ƙi bari lokacin dan adam yake samun kanshi a cikin tarba ta wahala allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu to cikin abin da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hane su bayan da muka ji abubuwan da ya umarce su da yi annabi ya hana su yin tsime a cikin wasu kwanuka ko cikin toluna ko randuna ko kwatanniya da sauransu a nan komai ba sai don waɗannan abubuwa ababe ne waɗanda suke da ƙarfi daskararru masu girman gaske wanda har tsimi zai iya wayan gari ya canza ya zama giya ba tare da an fahimta ba sai dai kawai wanda ya sha sai ya samu kanshi a yanayi na buguwa kuna fahimtar wannan da kyau ko to mun fahimci waɗannan alherin da muka karanta cikin waɗannan hadisai za mu gane irin yadda addinin musulunci ya kai matuka wajen kula da abin da zai zama amfani ga al'umma addinin ya umarce su da yin shi abin da zai zama sharri gare su kuma addinin sai tsoratar da su ya fallasa masu asirin wannan abu ya hane su daga aikata shi yana daga cikin abin da malamai suka bayyana kulliyatul khams cewa duk shugaban da bai kula ma al'umman shi da waɗannan abubuwan ba to bayan da za ya zama daga cikin adalai ko adalin shugaba shine dole sai ya kula da abin da ya shafi hankalin al'umma yanzu abin mamaki gwamnatoci suke ba da lasisi na sai da kayan maye sai a ware wasu abubuwa ce ban da wannan wasu kuma ce haddasu duk shugaban da bai hana al'umman shi ya tsare su daga ta'ammali da duk abin da zai kusar da hankalinsu ba to wannan shugaba ba zai taba zama daga cikin shugabanni masu adalci ba kuna fahimtar wannan da kyau ku kalli dai irin yadda muke da yawan matasa kuma ba su da ayyukan yi allah madaukin sarki da ya tashi fallasa asirin wannan duniya duka ta sani sai aka ce za a yabi ma'aikata da za su yi aiki a hukuman shige da fice na ƙasa jiyan da aka cika ko'ina a ƙasar nan duk inda aka ce santa ce da za a korar ko a tace da tantance waɗanda za a ɗauka aiki jiyan da matasa suka je suke cancuru da a wajen mutum nawa aka samu sun mutu yan tsakani da allah barin waɗannan matasa irin wannan yanayi kuma a waye gari a ce wai an shirya a ƙasan nan wai ana son a zauna lafiya irin waɗannan matasa ba su da aiki ne yau idan mutumin da yake son ya haddasa fitina yau koma gefe ya ɗibo irin waɗannan matasa ya biya su ya ɗibo makamai da kayan maye ya ba su me kake tsammanin me zai biyo baya kuna fahimtar wannan da kyau ƙarshe cewa kai wa duk wanda ɗan uwan shi ya mutu ya da slot na aiki guda kaza wanda aka ji rauni za a dauke shi ake kai to waɗanda suka fi yawa waɗanda su kuma ba su rauni ko kuma ba su mutu ba fa su mai makomansu shi yasa in za mu gaya kan mu gaskiya ƙasan nan mu tsaya mu gaya kan mu gaskiya in ko ba ka ba in da ma an shirya kasan ta ta tafiya a haka a hagungunce ne ga fili ga mai doki nan da mu da ku da wanda ake tauye mu haƙƙin da wanda suke tauye haƙƙin za a waye gari a watan wata rana mun tafi lahira kowa zai gaya ma Allah madaukin sarki abin da yi amma dai hakikanin gaskiya wannan abin da ake ba daidai ba ne kuma Allah madaukin sarki ka shaida mun faɗa ba daidai ba ne dole ne a saman ma matasa da aikin da za su yi dole ne bayan an saman ma matasa aikin da za su yi a tabbatar ba sa ta'ammali da duk abin da yake na maye kudin nan da ake kwashewa a ƙasar nan da za a kwashe su a yi abin da ya kamata da su duk matasan da za su samu aiki shi me gaskiyan wancan biliyan 20 na dala da ake cewa an kwasa a kwasa waɗannan kudin cin da har an iya mi'ara koma baya da su a raba matasan nan mana gaba ɗaya ce kowa ya je ne masana'a ko da kashewa wani zai karshen da zai shekaru biyu ko uku bai gama kashe nashi ba kila za a zauna lafiya da shi na waɗannan shekaru amma kawai wasu ne 'yan tsiraru in ya tabbata sun yi kwana da su za su yi abin da suke son su yi da su kuma babu damar mutum ya magana a kan wannan idan aka fara lissafa maka irin wannan cin hanci da rashawa da ake ta magana a kan cewa suwana sun yi kaza suwana sun yi kaza wanda ma fa aka gano kenan banda wanda ba a gano ba yanzu kwamitin su faru lawal ma gaba ɗaya an daina magana a kan wannan mun gano wannan da kyau ko da ababe masu yawan gaske inda za ka san ƙasan nan allah maɗaukin sarki ne kawai ke tafiya da ita mun gano wannan da kyau ko kuma wallahi in ka kalli al'amarin ƙasan nan sai ga cewa allah maɗaukin sarki yana mana talala ne mai kaman saki wadda raballahu masalan ƙaryatan kanat aminatan mutuma'inna allah maɗaukin sarki ya buga misalin wata alƙarya wacce take cikin aminci kuma a natse take hankali kwanci ya ati ha rizko ha ragadan min kulli makani arzikin wannan alƙarya yana zuwa mata ko ta ko ina ta noma ne ta kiwo ne ta ma'adanai ne yawon bude ido ne duk abin da aka taba a ƙasan nan kuɗi yake zama duk abin da ka gan shi a duniya ana iya noma shi ya zama arzikin wata ƙasa to ɓangaren arziki ne na wannan ƙasa akwai ƙasan da take tunƙaho da zinare ne kaɗai arzikinta to zinare ɓangare ne daga cikin arzikin ƙasar nan mun gano wannan da kyau ku haka man fetur haka iskan gas haka duk abin da baka zato akwai kasan da kawai suna tunƙaho ne da yawon bude ido kun gano wannan da kyau da shi ake rike kasan muna da wajen yawon bude ido da yawa wanda wannan bangare ne na kasan nan kawai ba shine asalin abin da ke rike da economy na kasan ya ati ha risko ha ragadan min kulle makani maimakon su godi a bisa ka'idar la'in shakartun shakartum da nako amma abin da ka yi ce fa kafarar bi an umillah sai suka kafirce ma tarin ni'iman Allah maɗauki sarki da ya musu cin hanci da rashawa zalunta zaluntan al'umma tauye haƙƙin mai ƙaramin ƙarfi kashe-kashe abubuwa iri-iri shine fakafar kafar bi'an umilla suka kafirce ma tarin ni'iman da Allah maɗaukin sarki ya musu kamar yadda ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas banna ya faru tudu da teku kuma ba komai ya haifar da wannan abubuwan ba sai sakamakon abubuwan da mutane ne suke aikata mun gano wannan da kyau ku sai Allah ya ce li yudhiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un wai ba duk abin da yake faruwa bangaren tabargazan da suka yi ne Allah madaukin sarki ke dan wa mutane mun gano wannan to cikon wancan sai ce fa azaqa Allahu libasal ju'i sai Allah madaukakin sarki ya lullaba ma wannan alƙaryan tufafin yunwa Walhaufi da tsoro bima ya yasna'un sakamakon gazan da suka yi yanzu tsakanin da Allah mu tsaya mu kalli wannan abin da wannan ayan ke dauke da shi wannan kai ka ce hoton kasan nan ne Allah madaukin sarki ya dauka yake daga mu duniya yanzu waɗancan matasan da suka je neman aiki ba libasul ju'i ba ce ko ba yunwa ba ce kuma yanzu masu hasashen yanayi da suka hasaso daminan bana cewa suka yi daminan za ta zo da wuri kuma za ta ɗauke da wuri saboda haka a noma hatsi wanda zai yi da wuri wannan alama ne daga cikin alamun yunwa na tafi kuna fahimtar wannan da kyau ku maganin tsoro da firgici ko ba wanda bai ciki a ƙasar nan shugaban ma tsorace yake in ba tsorace yake ba ya za a ce shugaba zai tafi inda talakawan shi suke motan da zai shiga sai ya shiga mota mai silke shi kan shi jikin shi ma can ciki akwai riga mai silki tsoron me yake ji kun gano wannan da kyau Said na omar bayan gari yake zuwa ya tara didin yashi ya matashin kai da shi wata rana wani bai hudi an aiko shi ya kawo saƙo wajen khalifa yana isowa yana ta tambaya a cikin garin madina ainihin khalifa ana nuna mai an ga yabunan an ga yabunan an biya can bayan gari je tadda khalifa daga shi sai shi ya je hauri kafan na umar da ya farka ya ce kai ne amirul mumini ya ce kwarai da gaske ya ce adalci kai ya sa ka zauna hankalinka kwanciya kake bacci a natse kana shan iskan allah amma ga mu can tsaro kan tsaro kan tsaro amma ba su iya bacci kara da karau a yau ga namu shugaban tsaro da tsaro da tsaro da tsaro amma kuma ba sa iya bacci sai sun samu yar kamar haka kwalba sun tsotse ta mun gano wannan da kyau ko bayan da za a yi baccin kuma ana cikin baccin da za ta sike su a firgice za su tashi mun gano wannan da ke ku libasal jo'i wal khawfi bima kanu yasnabu kuma wallahi Allah madaukin sarki na ɗanɗana mana wannan ne ya ce la'allahum yarji'u jirin abubuwan mayen nan da yara suke samu yau lakasera za a samu a zuba mata maganin mara da ke dauke da codeine a cikin shi yaro ya sha ya bugu kaga yaro ya rike kwallon roban lakasera yana sha ka ɗauka abin arziki yake giya yake sha ɗan musulmi kaga yarinya yar musulma tana shan wannan giya ne matan aure ta aika siyo mata ta makale a ɗaki ta zauna tana shan waɗannan abubuwan duk giya ne maye ne dan me dan me ba za a hana waɗannan abubuwan ba ba a san masu yi bane koko ba a san masu shigowa da su bane ba a san masu saidawa bane duk an sani kuna fahimtar wannan da kyau ku gaba ɗaya an sani amma me yasa ba za a ɗauki mataki ba amma inda yau kai malami ne mai wa'azi za ka zo ka faɗi gaskiyan abin da zai taimaki al'umma da ƙasan da kowa sai a ce ka saba ma policy da ake tafiya a kai kai an san inda kake za a nemo ka ma sharri a hukunta ka abin da ba ke rayuwa a ƙasan nan kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa lallai ilalla muna kira ga wanda alhakin wannan al'amari yake a hannunsu su ɗauki mataki in ba su ɗauki mataki ba allah maɗaukin sarki shi da kanshi zai ɗauki matakin ai domin shi hana waɗannan abubuwa ko bai ɗauki mataki yanzu kana raye ba ai zai ɗauki ranka kuma zai ɗauki mataki a kanka domin za ka je inda kai mulkin da kake tunƙaho da shi ko dukiyar da kake tunƙaho da ita ko kuma waɗanda ke ɗaure ma gindi ke abin da za ka yi duk ba su ne wala kad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra Allah madaukin sarki ce ga kun zo mana ɗaya bayan ɗaya ɗaya kun ku tallin tal babu wani wanda zai rako ka kai kaɗai za ka tafi ga Allah madaukin sarki kama khalaqnakum awwala marra Allah ce wa ma nara ma'akum shufa'a'akum allazina za'amtum annahum fikum shuraka duk wanda kake cewa zai tsaya maka kuna tare yana tare da kai zai a Allah ce ba mu gan shi mun ga wannan da kyau ko wallahi zaka je kai magana tsakanin kai da Allah babu tafinta tsakaninku jahannama na jira in ka fadi in ko ka ci saraka ka har aljanna to ka duba ka ga abin da kai tsakaninka da Allah za a raka ka zuwa aljanna ana fahimtar wannan duk waɗannan bayan da kuke gani suna gogoriyan abin da suke yi suna da haƙƙi a kanku ba wai 'ya'yanku ne da kaɗai waɗanda suke zuwa suke yi maku kore su kaɗai suke da haƙƙi ba wannan dukiya ƙasa na ƙasa ne kuma allah maɗaukin sarki ce malun lahici allati atakum dukiyar allah ne da allah maɗaukin sarki danka a hannunku ba naku ba ne allah maɗaukin sarki zai muku hisabi a kanta mun fahimci wannan da kyau ku allah zai muku hisabi ku je ku karanta tarihin sayyidina umar ku hada da tarihin umar dan abdulaziz dangane da yadda suka gudanar da mulki da dukiyar al'umma yadda suke adalci allah maɗaukin sarki ya sa albarka a cikin rayuwar mulkinsu kuna fahimtar wannan da kyau idan wancan zamanin ya maku tsayi to ku karanta tarihin sardauna mana gaba ɗaya sardaunan mulkin da ya yi mulki ne fa na shekara shida kuɗin da ake samu zamaninsu bai kai ya komo ba amma don allah ji irin abin da suka yi duk wanda ayo yake son ya samu wani daraja da ɗaukaka sai ya danganta cewa shi yaron sardauna ne don me ba za ka koma gefe ka ci gashin kanka ba kuɗin da kake samu sardauna bai samu ɗaya bisa biliyan ɗinsu ba amma suke waɗannan abubuwan da suka kula da haƙƙin al'umma don me ba za kula da haƙƙin al'umma ba wallahi allah maɗaukin sarki zai muku tambaya akan waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya da kuke allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to cikin abin da aka yi bayanin cewa bai halatta a yi tsimi a cikinsu ba sai ce wa ghairul muzaffati min al asqiyatil adami idza nashsha fi hasharabu yanshaqqu ake cewa al muzaffa wani abin tsimi ne da ake tsima tsimi a cikin shi don a rika sha amma kuma na salka ne na fata ne duk lokacin da aka yi tsimi a ciki in tsimin ya fara tsima in ya canza zai zama giya to sai ya kumbura mun gano wannan da kyau ko kaga kuwa idan tulu ne tulu ba zai kumbura ba idan duma ne ko ƙwarya ne ko kuma kwatar ne ya ce duk wannan ba za su kumbura ba har sai ya canza wanda ya tsimin ma bai gano menene ya tsima ba ko abin da ya tsiman ya canza ya zama giya ko ko bai zama ba amma ita wannan salka na fata yana canzawa daga yanayin shi na asalin tsimi to sai kumbura mala yake cewa fa alamu bihi sahibuhu to me wannan tsimi sai ya fahimci abin da ya tsima ta nibuhu sai ya nisance shi don yana da yaƙini yanzu in an sha zai bugar fa in alima annahu lam yunashsha li qurbi zaman amma in aka tantance cewa bai riga ya kumbura bai riga ya gama tsimewa ya zama giya ba saboda ba a daɗe da tsima shi ba fala ba asa bi shirbin minha kulluha wannan babu laifi mutum ya je ɗauki abin shi ya sha kun gano wannan da kyau ku amma in har ya riga ya zama giya to za a ga ya fara kumbura sai wannan salkan ta nuna cewa yanzu bai kamata a sha badan ya lalace haka fura suka ce in an dama ta kai adadin wasu kwanuka ita ma takan canza ku har ma an sha takan bugar to duk wanda ya irin wannan ya san cewa ta canza ta zama giya ya sha to tabbas ya tabbatar da cewa abin da yake sha giya ne allah ya kiyaye malai ce wa dalilu alaihi ma ruwaya annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala dalilin da ke tabbatar da wannan shine abin da aka ruwaito daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce kuntu nahaitukum an zuru an zurufi fashrabu fi kulli wi'ain ghaira Allah tashrabu muskiran annabi ya ce da na hana ku shan tsimi a wasu daga cikin kayan amfanin yau da kullum na gida da ake yin tsimi a cikinsu su kwatanniya su karanda su tulu da sauransu to amma daga yau dukkanin wani makai da ake iya zuba tsimi a ciki ku je ku yi tsimin ku babu matsala sai dai kar ku sake ku sha duk abin da yake mai maye ne kun gano wannan da kyau ku duk abin da ya zama mai maye to kun ji ka'ida na sha ne ko ko na shaƙa ne ko na zuƙa ne ko wanda za a allura cikin jini ne ta hanyar jijiya to duk wannan inda zai sa maye ko ya gusar da hankali ko ta yaya ne to addinin musulunci bai yadda musulmi ya ta'ammali da shi ba an gano wannan da kyau ko domin a zamanin annabi sai annabi ya amfani da hikiman da allah ya bashi a ƙarƙashin jawami'ul kalim sai bai ce giya ce kaɗai haramun ba inda ya ware giya kaɗai to duk abin da aka yi bata ansa sunan giya ba to ba zai zama haramun ba amma annabi sai ce kullum muskirun hamrun duk wani abin da zai sa maye ya gusar da hankali to wannan giya ne wannan kuma haramun kenan yanzu idan mutum ya samu wiwi ya zuƙa kaga hayaƙi ne sai gusar mai da hankali ya sa shi maye to kai tsaye wannan abin da ya sha zama giya ya zama haramun da mutum zai je ya ya shinshini ya shaƙi hodin iblis ta gusar mai da hankali ita mata shiga ciki kaga sun hada illa da giya kenan ko da ko shalisho ne ko kasan kwata ko ɗanyen kashi ko busasshen shi ko ma menene suke za suke waɗannan abubuwa da shi in dai zai gusar da hankali to gaba ɗaya wannan ya zama haramun ku kalli da allah a ce wai ɗanyen kashi busasshen kashi yaro zai je ya samu ya tashi a kawai har sai ya kusan mai da hankali saboda ni mun ga wannan da kyau kuma wannan bala'i ba 'ya'yan talakawan ba ba 'ya'yan su waɗanda suke ƙolin mata ba kowa bala'in yana na a gindin shi kuma sakaci ne wannan da an ɗauki umarnin da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wallahi duk waɗannan abubuwan da ba a same su ba mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin wani hadisi al'imam muslim ne ya fitar da shi a littafi na 36 kitabul ashiri ba a babi na shida babu na'ai an lintibaz filmu zaffati wa dubba ila akhir hadis ya kawo hadisin a lamban hadisi na 979 a shafi na 65 an abi bakar bin abi sheba kama rawahu kamar yadda shi al'imam abubakar ibn abi sheba ya fitar da wannan hadisi a jiz'i na sha ɗaya littafi na sha ɗaya kitabul jana'iz babi na talatin da shida babu listi izanin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama rabbahu azza wa jalla fi ziyarati kabari ummihi <clears throat> ƙarƙashin babin da ke bayani akan manzon allah ya nemi izinin ubangijin shi ya je kai ma mahaifiyar shi ziyara za mu zo wannan hadisi a cikin sahihu muslim da izinin allah za mu karanta za mu ji sakon da hadisin ke dauke da shi al'imam ibn abi sheba ya fitar da wannan hadisi a lamba na 106 lamba hadisi na 977 an abi bakar bin abi sheba wa Muhammadu bin abdullahi bin numairin واللفظ لأبي بكر وابن na ولفظه an نحيتكم عن fa القبور ya na na ku zuwa zuwa ziyaran ركا yanzu kam kun samu zarafi kwa iya su wani haitukum a adahi kuma na hana ku cin naman layya fauka talatin sama da kwana uku mun gano wannan duk abin da zai zame ma al'umma matsala tsakaninsu da mahalicinsu sai ga manzan allah yana kokarin hana su idan suka ɗauki hannu sai manzan allah sai ya bar su yawaita ziyaran kaburruka ko yawaita ziyaran makabarta yana sa mutane suna zuwa suna al'ada irin na jahiliya ko kuma su koma suna al'ada irin na yahudu da nasara su mai da kabarrukan wajen bauta ko su mai da kabarrukan wajen zuwa suna gabatar da wasu bukace-bukacensu ko wasu tsaface-tsaface kulumboto da abubuwan da shari'a ta hana to sai manzan allah sai sa dokan ta ɓaci sai ya hana a lokacin da suka fahimci yadda tsari yake akwai bambanci tsakanin gudanarwar musulmi da wanda ba musulmi ba suka ɗau hannu a bisa umarnin annabi wannan sai annabi sai janye wancan hani sai ba su izini ce yanzu sa iya zuwa su je su ziyarci kabarruka su kai ziyara makabarta haka abin da ya shafi naman layya idan mutum ya layya a lokacin sai je sai kinshi abin shi a ɗaka ya ta ci tsakanin shi da iyalan shi kwana da kwanaki wata da watanni al'umman musulmi kuma suna nan suna da bukatan su dan canza yamun bakin su ji dan daɗi samu abinci shi kuma ya je ya taskace to sai annabi sai sa dokan ta ɓaci naman layya an baka izinin ajiyan kwana uku ne kadai yana wuce kwana uku to bai halatta ba mun gano wannan da ke ko ko ki ko kaso cikin kwanaki uku nan ko dai ka zo saboda mugunta ka cinye ko kuma ka raba ma jama'a in ko ka cinye cikin kwana uku kai ma cikin ka zai gaya maka mun fahimci wannan da kyau ko dan za ka tasa raƙumi ka cinye shi kai kaɗai ne zai yiwu dole a taimaka ma al'umma to sanda suka fahimci annabi san yake a rika taimaka ma jama'a ba wa mutum ya tasa shi kaɗai ya cinye ba sun gane abin da yake nufi to sai annabi ya ba su daman cewa mutum zai iya ajiyewa ko na adadin kwana nawa sai annabi ya ce fa ko ma badalakum kwa iya ajiwa gwargwadon abin da ya maku daɗi a rai wani haitu kuma anin annabi kuma na hana ku yin tsimi illa fi siqa na hana ku yin tsimi sai ga abin da zai iya bayyana cewa wannan tsimin ya lalace ko bai lalace ba kun gane hannun annabi na farko ko an hana su yin abin da ba zai bayyana lalacewa ba ne amma da aka nuna masu ga dalili ga dalili suka ɗauki hannu to kawai sai ce yanzu ku yi tsimi a komi cin da sun gane hikiman shine ba a san su sha abin da yake haram shine sai ce fashara fil asfiyati kullaha kwa iya ci a dukkanin ga ku iya sha a dukkanin abin da ka yi tsimi wala tashribu muskiran amma abin da yake abin maye ne shine kadai ba a yadda ku sha ba ina fatan mun gane wannan da kyau ana sai ce sanda Allah madaukin sarki ya saukar da aya cewa fa hal antum muntahun shin za ku hannu ku daina shan waɗannan abubuwan maye kuwa suka ce sun hannu ya ce duk inda ka bi a garin madina kororo kororo kawai giya ne ake ta ambaliya ana fasa tulunan suna bin kwatanni kwatanni suna zubi wari gaba ɗaya madina ta ɗauka sai da kowa ya gane cewa yau fa an hana shan giya mun gano wannan da kyau ku sun hannu sun ɗauki hannu sun gane cewa ba a son a sha ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsere mana imanin malai ya ce wa fil hadisi bayanu annal a'mala min al imani in kun fahimci wannan hadisi fahimta kyakkyawa malam ya zo mana da bayani akan cewa kun ga ayyuka to suna daga cikin imani domin duk waɗancan abubuwan da ya bayyana mana a baya abin da ya shafi kalmar shahada da fannoninta da ɓangarorinta da rukunanta da matakanta da abin da ya shafi sallah azumi zakka haji waɗannan dukkaninsu ayyuka ne hatta wannan umarni ga abin sha da sauran abubuwan da annabi ya bayani cikin hadisin ayyuka ne kiyaye su da nisantan wanda aka ce ka nisanta to wanda yana daga cikin imani kenan gwargwadon matsanka ga ayyukan ta'a gwargwadon karfi da nagarta da ingancin imaninka jama'a muna fahimtar wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce haisu fassarar imani bi ikamis sala ta yadda annabi ya fassara musu menene imani da allah sai ce tsaye da sallah wa ita zakati da bayar da zakka wa saumin ramadana da azumin watan ramadan wa ita'il humusi minal ganima da kuma ba da humusi ga dukiyan da aka samu na ganima wa fihi annal iblag alhabari khabari wa ta'lim al-ilmi haisu kala wa akhbiru bi inna man wara'akum wal amru lil wujubi mun gano wannan da kyau ko ta yanda annabi ya bayani da cewa kun ga isar da saƙon ilimi ga wanda bai ji shi ba da karantar da ɗalibai ilimin addini to wannan wajibi ne kai tsaye saboda annabi ya ce wa akhbiru bi inna man wara'akum wannan fi'il amrin ne fi'ili ne na umarni da yake wajibi don ba abin da ya sassauta wannan umarnin dole ne ku karantar da 'yan bayan ku ilimin da ka sani yana daga cikin wajibi yanzu a kanka ilimin da ka samu je ka zauna karantar da iyalanka ita kuma in ita ka karantar kai tsaye wajibi ne ta karantar da 'ya'yanka ka karantar da iyalanka iyayenka duk abin da ka sani na addini domin ku gudu tare ku tsira tare ba wai kai kaɗai ne ka zama kai ne ahalus sunna kai ka san dokokin allah da ilimi su kuma iyalanka kawai rayuwa suke da ka ba in haka kake rayuwa za ka daina kanka ranar kiyama jama'a mun fahimci wannan da kyau ko suna da haƙƙi a kanka in har ba za a karantar da su ba kuma to dole ne ka ba su izini su je su koyi muddin kana son allah maɗaukin sarki ya sa hannu cikin al'amarinka ko to ka ɗauki duk abin da ka sani na ilimi ka je ka isar da shi ga wanda bai san shi ba Allah zai sa albarka a cikin rayuwanka domin annabi cewa yana darallahu ri'an sami'a maqalat Allah ya haska kawo mutumin da ya ji zance na ya kiyaye zancen ya isar da shi kamar yanda ya ci to kaga wancan nazara hasken da annabi ya ce ko ga wanda ya ɗauki zancen shi ne ya kiyaye kuma ya isar kamar yanda aka ce sannan kuma ya guzurin ikhlasi ku sai ga Allah maɗaukin sarki yana ta sa albarka a cikin rayuwar shi duk wanda yake kokarin sa ma wannan abin waigi dan kar abin ya kai Allah maɗaukin sarki sai ya sa ma rayuwar wannan mutum waigi saboda sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya isa inda annabi yake son shi da isa kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa gaba ɗaya mu mu zama jakadu na taimaka ma annabi wajen isar da wannan sakon da ya ɗauko amana daga wajen allah manawakin sarki muna fahimtar wannan da kyau duk inda ka zauna wajen aiki ne wajen kwadugonka ne a kasuwanka ne tasha ne cikin motan haya ne za ku je jana'iza ne ko ko an dawo ne wajen ɗaura aure ne ko ko ka je walima ne duk inda ka samu kanka ka ga wani mutum ɗaya ko biyu ko uku tare da kai ka tabbatar ka isar da wani saƙo ko ya yake daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ba wai lalle sai wani yayi kuskure ko yayi ba daidai ba a haka kawai sai ka ce jama'a ko na hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi yake cewa kaza kaza kaza kaza sai ka gaya musu in wani ce to algaba ta malam ina da tambaya kan kaza abin da ka sani na ilimi sai ka sanar da shi wanda baka sani ba kuma ka ce baka sani ba mun gano wannan da kyau ko idan gayyan jama'a suka ce ba sa son ji wara ɗaya biyu ko uku waɗanda ke san ji sai ka je ka gaya musu mun gane karwai sai ka samu gayya da yawa tunanin sai ka tara gayya da yawa wannan matsala ne domin annabi sun da ya fara da'awar mace ɗaya ta fara karɓa sannan wani namiji ya zo ya karɓa haka ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu ku har ga munan duk muna cikin gayyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sannan dangane da al'amarin isar da wannan sakon in ka fara sakon na tafe da ɗayan abu biyu ko duka farin jini da baƙin jini to za ka iya farawa da farin jinin sai kai taka tsantsan za ka iya farawa da baƙin jini shi kuma sai ka yi haƙuri sannan karka yadda sanda ka fara wannan aikin kaga wani ya fara tare da kai ka sa hasada da kushi ba ka ba zagin wani da'iya in ba ka ba wannan shine rukunin faɗinka mun gano wannan da kyau ku don yana daga abin da ke mai da masu da'awa bayan baya tunanin wai sai sun zagi wani mai da awa sannan ne suna su fitillan za ta kama sannan ne za su yi haske sannan ne za a karɓe su wannan yana daga cikin abin da ke haifar masu da matsala ba su sani ba sannan kake kokarin zagin wani a lokacin da kake ingizo mai mutane cewa aje aji me yake faɗi ka faɗi gaskiya ka yaba ma kowa ka faɗi alheri ga kowa ina fatan mun gano wannan da kyau na sha faɗa kuma ina nanatawa yana daga cikin abin da ya sa malam albani allah maɗaukin sarki ya sa mai farin jini a majalisun kowa saboda shi na faɗin alheri ga kowane malami kun gano wannan da kyau ku a lokacin da kuma za ka iya samun wasu daga ciki su kuma kushe shi suke shi kuma addu'a da yaban su ma yake a duk inda ya samu dama sai a waye gari ɗaliban shi na tare da shi ɗalibanka na tare da shi domin sun ji cewa sanda ya zauna majalisin shi bai soki su ba mun gane kai ko a san da ka zauna gaban ɗalibanka su kan malamin majalisi kaza ka yi to a daidai lokacin da ɗaliban wancan majalisin suka ji wancan sukan to za su sa katanga tsakaninku ɗalibanka ɗalibanka ɗaliban shi ɗaliban shi kuna fahimtar wannan da kyau ku in kuwa kana zagin shi shi yana faɗin alherinka to zai tare ɗaliban shi kuma ya kwashe naka yasa kai hankali ba zagi ne ke kawo ɗalibai ba ba habaici ke kawo ɗalibai ba ba cin mutunci ke kawo ɗalibai ba ba barazanin ilimi ke kawo ɗalibai ba duk wannan ka sani in ilimi ke tunƙaho allah madaukin sarki ya fallasa asirin kowa ya ce wa ma'otitun minal ilimi kawai kuma ya ce wa fauka kullu the ilimin ali shi sa zai iya yi yiwa kafi kowa ilimi amma allah madaukin sarki ya sa ɗaya ya zo ya fi gamsuwa a cikin gamsar da jama'a da kuma karɓo haka allah yake don cikin mutum dubu ɗaya kan zan sarki wani doki shi kan hawo wani ko sai jaki can ga abinciwansu kuma su ji garin kwaki sanda wani ya ci farfesu hankalin shi kwance sannan wani kuma da shi da amaryan shi garin kwaki suka sha wani zai hau babban mota yana wandaka wani kuma a jaki zai ta hau mun gano wannan da kyau ko in kowa ce sai ya zama sarki aiki ya same shi yanzu kowa nan yadda ya zo nan wajen ta hanya muka zo mabambanta wani sayyada ya tako wani a keke ya zo wani a babur ya zo wani a bota ya zo haka ne wani kuma helikwafta ne kila ta sauke shi <laughs> na fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi yasa isar da sako a madadin annabi wajibi ne wal amru lil wujubi ma ce wannan umarni na wajabci ne duk inda aka samu kai sai ka nuna matanka karantar da ita ta je gidan sha'ani irin wannan ta ga an zauna ana gulma ana abubuwan da ba su kamata ba sai ta koma gefe ta wara ɗaya biyu uku tana ɗan gaya masu ana nan sai ga wata ta ɗan zo ana nan sai wata ta zo ana nan sai wata ta zo shikenan na sha faɗa babu abin da ake yi a ƙasan hausa shekara auro auro bai da kan gado irin biki ka kalla biki bai da lokacin zuwa bai da lokacin tashi bai da rukunai bai da shika-shikai bai da abin da ke warware shi in kuma ya samu tangarɗa bai da sahau shi shirme ne kawai gaba ɗayan shi mun gane wannan in matanka ta dawo biki tambaye ta me kuka yi mun gane wannan ba ta san me aka yi ba ta shiga ɗaki ne ta fito ta zauna su gulma su shafate su watsi ina fatan mun gane wannan da kyau ko ba ku taɓa lura da wannan shirman da ake a wajen bikin mata ba ya kamata a ce idan aka je biki a sa karfe tara da a taru za a ɗan yi jawabai a ɗan yi bayanai a zo da ababe iri-iri dan nasihohi da sauransu a yi har yau an kasa daidaita biki a haka da ba ta mu gano wannan da kyau kawai shirme ne kawai su mutu Allah ta masu hisabi haka kawai mala ya ce wa kila li wahab munabbihin aka ce ma al wahab dan munabbih alaysa la ilaha miftahul janna a'a to in mutum ya ce la ilaha illallah ba shi kenan ya ishe shi ba ya rike mabudin aljanna qala bala sai wahab dan munabbihin ya ce kwarai da gaske walakin laysa miftahun illa lahu asnanun sai ce ai babu wani mabudi da zaka zo da shi kowane iri ne face wannan mabudin yana da haƙora ban gano wannan da kyau ku wani zai ce to ai yanzu ana zuwa ana yin wata irin kofa da kat ake zuwa a sa kawai ya bude ita ma akwai haƙora a ciki ko kana iya ganin su ko ba ka iya ganin su mun gano wannan da ke na microchips ne aka gaji ko to gaji dole akwai haƙorin da ke cikin shi wanda shine sensan ke ji sai ta bude ko da daga nesa ne ka taka wani waje kofan ta ɓare haƙora ne na fata mun gano wannan da kyau kowanne akwai fa'iza ita bi miftahin a asnanun futi halaka in ka zo da mabuɗin da ke da waɗannan haƙora to zai buɗe maka wa illa in ko babu lam yuftah laka ba zai buɗe maka ba mun gano wannan da kyau ko ba zai buɗe maka ba sam haka za ka ƙari abin da ka zo yi ka tafi ba za ka shiga ba wannan hadisi ma wannan asali ma ya ce al imamul al-bukhari fitar da shi ta'alikan a littafi na 23 kitab janaiz a babi na farko babun fil jana'izi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah a ƙarƙashin babin da ke bayani akan duk wanda kalman shi na ƙarshe zama la ilaha illallah me jawabin sharɗin da halal janna mun gano wannan da kyau ko ana fahimta duk wanda kalman shi na karshe ya zama la ilaha illallah magana ya kare wannan kuma ita ce kalman karshe na shekul albani mun gano wannan da kyau ku ya riga ya gama assignment din ne gaba ɗaya to kun ji kalman shi kuma ta karshe. kai kuma sai kai kokari kai da ka kashe ko ka sa ka kashe kai kuma ka san da wata kalma za ka karasa allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan kuma shine karshen wannan babi da ke bayani akan cewa al'amalu minal imani. babi na uku a cikin wannan littafi babu halawatul imani wa hubbillahi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babi zai magana a kan cewa <clears throat> yana daga abin da ke tabbatar da garɗin imani a cikin zuciya shine ƙaunar allah maɗaukakin sarki da kuma ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a magana kan ƙaunar Allah yana da alaka da irin abin da yanzu matasa suke a ce an buɗe wani begi mun gano wannan da ku an kafa wasu ƙungiyoyi jam'u rasulullahi la ya ta sha'asu yan kushaku yan kaza dan Allah wannan shine abin da ake ce ma ƙaunar manzan Allah daga yarinya ta wasu ce i love you manzan Allah i love you kaji karuwa <clears throat> jama'a mun gano wannan da kyau wannan shine kaunar manzon Allah law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba lima yuhibbu muti'u in kaunar da kake manzon Allah na gaske ne kawai biyayya za ga kana mashi amma irin wannan shigantaka babu ba shi bane a zo a ta waƙe wake har a wuce ƙa'idan shari'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa alfaza zai yake cewa idza ha min within alqawla in hawalta madaha muhammadi ka gina duk ka lissafa ka sa ido akan duk kalmomin da zaka faɗa in ka tashi yaban manzon Allah fi kulli qawlin mustahilun wa jaizu domin duk wata magana da zaka faɗa ko to akwai maganan da sam sam ba za ta yi game da haƙƙin manzon Allah ba kun gano wannan kyau ko kokarin zaka daga darajar manzon Allah in ba a sa'a ba kuma zai ka kifar da darajar shi wani sufi yake cewa ai baka fahimta wannan ce to sai ka fahimtar da ni ai shi annabi muhammadu ce sallallahu alaihi wa sallam shi ne farkon halittar allah na ce o'o oh, oh. ya ce ai yanda al'amarin yake allah ne ya tsinci wata ƙasa a jikin shi to a jikin ta ya mulmula annabi muhammadu kafin a halicci annaba adamu ka gane na ce ban gane ba ya ce me baka gane ba na ce kafa ce allah ya tsinci wata ƙasa a jiki shi duk abin da ka tsinta baka san da shi ba kuma ba naka ba ne sai ya ce to wannan kalma ita ce matsala na ce eh ai sai a gyara ta ce a'a ba maganin gyara ba ne ta riga ta wuce ya ce kamar ya ce allah maɗaukin sarki ne ya gaya min aina ya ce cikin ƙur'ani ya ce ta yana ce wala ta'arifan na hun fi lahamil kawai wajen tuntuɓan harshe za ka gano makiya allah irinka ina fatan mun gano wannan da kyau in ka ce annabi ne farkon halitta ya kuma yi da tsatsan annabi adam sun haɗu da annabi adam a sama annabi ya ce ya ga baban shi adam kuma da suka haɗe ce marhaban bibini maraba da ɗana annabi ya san shi ne farkon halitta kuma ya ce ma baban shi kuma yana ji aka ce mai ɗada sai ce kiran lasa hanyar ka daban hanyar na daban ni wanka ne mun gano nan da kyau ku ta ma bai faɗi haka ba dan menene kuke yin ƙarya shi annabi ba za ka kamba ma mai wata daraja ba in ya wuce ka ce mashi bawan Allah kawai duk wani abin da za ka faɗi kawai kayan shi ne shi sa ya ce la ta kakkuwar ka kuzuzu ta ni da yabo kama ataratin nasara bin maryam kama yadda kiristoci suka kuzuzu ta isa dan maryama har suka wuce gona da iri suka ce allah ne mun gano wannan da kyau ku ni ya ce ku kolo abdullahi wa rasuli ku ce ni bawan allah ne ni manzon allah ne ya isa shi sa allah da ya tashi ya bin shi ce subhanallazi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا إسا من الله wannan kun gano wannan ya ishe shi amma duk wani abin da za ka faɗi saɓanin abin da ƙur'ani ya gaya mai to ƙarshen ta ka wuce gona da iri kuwa kun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace dangane da abubuwan da mutane suka dan shishigo da shi na abin da ya saba ma haƙƙin manzon Allah inda lokaci da za a dan zuwa haskaka su a cikin waƙen alburda akwai abubuwan da ba su kamata a danganta su game da haƙƙin manzon Allah ba saboda an shiga cikin haƙƙin Allah da wata baiwa a gidan annabi ta zo tana dan rera waƙe daga ciki tana cewa fina rasulun yi alamu mafi gadin a cikin mu akwai manzan da ya san abin da za a yi gobe cike ce kekekekeke marwan kuma ke faɗi wani don ya ga an shiga haƙƙin allah kuna fahimtar wannan da kyau ko dan annabi baya barin a ƙetare wannan wajen ya bari sau da allah maɗaukin sarki shi ma ba bari yake yi an gano wannan da kyau ko amma ba daidai ba ne yanzu ga ce in za a zo a ce dan allah dan annabi ba daidai ba ne sai su ci a annabi bai isa ba sai ka ce ya mafi kowa isa amma dai wannan ba daidai ba ne bai ci ba to don allah don san annabi sai ka ce shi ma dai ɗaya ne me zai sa ba za ka ce don allah kaɗai ba don in kai kana san annabi to wace ka haɗa ni da ibadanka don san annabi ibada ne to da wani dalili baka ce wane yi ma abu kaza don sallan azahar da na yi ba ana roƙo da wannan ne ƙur'ani cewa ta alladhi na bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke ma junanku magiya da shi ashe da wa ake magiya Allah kadai sai ce wal arham kun ga zumuntanku ku yi taka tsantsan ku yanke ta ina fatan mun gano wannan da kyau a jahiliya sukan zo ce wani da allah yi man kaza in yi kisa ce ka tunna zumuncin da ke tsakanin mu kai man marhabawa ne kalli zumunci to shine dan bida sai ji a to ga qur'ani ma yace za a ce dan allah dan zumunta sai a ce ba haka allah ya faɗi ba ƙarya nake dauko qur'ana karanta mana muna fahimtar wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imanin qala allah subhanahu wa ta'ala allah madaukin sarki ya ce walladina amanu ashaddu hubban lillah allah ce su masu imani suna matsanancin kauna ne zuwa ga allah duk wanda ya imani da allah to yana son allah sama da kowa yau da allah zai ce yi sai shugabanka a wajen aiki ya ce karkai sai ka je gida matanka ta ce karkai yi uwarka ta ce karkai ubanka ya ce kakkai ‘ya'yanka da abokanka suka ce kakkai to tsakaninka da allah nawa za ka ɗauka idan ka ce to allah maraukin sarki mai haƙuri ne zai yi ɗaga mana ƙafa sai ran hisabi sai ran gamu shi ko oga ba zai ɗaga ƙafa ba to ya zama cewa kai ba mai imani ba ne domin baka matsanancin ƙaunar allah ƙaunar da ke cikin zuciyanka dangane da allah madaukin sarki sai ja ka ce oga wannan abin da ke faruwa maganan allah ne ni ko musulmi ne addini na ya hana wannan abin ba zan yi ba kana tsoron kire ba ka kwairi kwaye maka makirci sai ce a ah, dama addinin ku ya hana wannan ba ban sani ba ka da Allah ya haƙuri am sorry sai ɗauko dubu goma ce ya haƙuri haƙuri kaga wa man yattaqillaha Allah wa yarzuquhu min haisu wa man yattaqillaha yaj'al lahu amma in ka ce a anya ni ba zan iya ba sai Allah maɗaukin sarki ya ɗaura ka cikin bala'in da kuma ba za ka iya na fatan mun gano wannan da kyau Allah cewa yau minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andada daga cikin mutane akwai wanda suke riƙon wani da ba Allah ba a matsayin kishiyoyi yuhibbunahum ka hubbilla suna son su irin sanda suke ma Allah mun gano suna masu biyayya da ɗaukan umarni irin biyayya da ɗaukan umarnin da ake ma Allah kadai sai ce walladina amanu ashaddu hubban lillah su ko masu imani to suna bayyana matsanancin soyayyansu da ɗaukan umarni ne ga Allah kadai walau yaran ladina zalamu da za ka ga azzalumai da ke fifita wani allah kan umarnin allah id raunar azaba sanda za su yi kicibir da azabar allah annal kuwata lillahi jami'a su kankance cewa karfi gaba ɗaya na allah ne wa laha shadidul iqab kuma allah maɗaukin sarki mai tsananin uquba ne jama'a duk waɗannan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan ana kallon gaskiya an taushe malamai na tsoron faɗi jahilai kuma suna son a gaya masu ɗauka shugabanni ba son a faɗi gaskiya so suke yi ƙarya mala albani ya biya makaryar yansu ne bai faɗi gaskiya ba allah bai mayar rufin asiri ba to waɗannan azzaluman ba su sai ranar kiyama sanda za su ga azaba ƙarara sanda suke cewa suna da ƙarfi suna da mulki suna iyawa za su gane cewa annal kuwata lillahi jami'a ganin suke sun mai kuba sun kashe shi kuma Allah zai ce masu wa laha shadidul Allah mai tsananin ukuba ne koma waye jama'a mun gano wannan da ku shi sa kar ku damu wajen faɗin gaskiya da aiki da gaskiya muddin dai ba ku gayyato son zuciya cikin faɗi da gaskiya da aiki da gaskiyan ba ya kasance duk abin da za ka yi za ka yi ne tsakaninka da Allah a bisa tsarin da Allah maɗaukin sarki ya aiko ya ce a yi kar ka zama sakare ka zama kawai ɗan ƙabilan guzayya wa ma ana illa min guzayyata in gawad gawaitu wa in tarshidul guzayyatu arshidi kawai ka yi an ɗauke ka aikin ofis ne duk abin da ya saba aikin allah ba za ka yi ba sai aikin ofis to ka zama ɗan guzayya kenan wai shi dan guzayya ƙabilan guzayya yake ma aiki in guzayya ta shiri ya shiri in guzayya ta ɓata shi kuma ya bata kaga wannan akwai matsala kenan sai a wagari kirikiri ga musulmi na bukatan taimako ga arne na bukatan taimako sai ka ce wai ka'idan ofis ya ce a taimaki arne a bar musulmi faka da kan gado a kasan nan mun gano wannan da kyau ko yanzu shi wannan bai kai ba e allah sarki shi gona ya kai eh, to allah sarki yanzu kai da ka kai din nan to kuma kana da matsala kana zagin allah kullum تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى da أول الرحمن ولدا توني يا kai baya. بايا kuma zo Allah sarki ashe kai musulmi ne ko eto kuma kana kullum kana sallah da salati eto wannan sallan ta kara da kai gaba je ka kai ne ka cancanta wallahi malam duk musulmi ko imanin shi kwace shi domin ko lahira aka ji akwai ceto ai in ka ji ceto to an samu matsala ne mun gano wannan kyau ko amma da wani dalili imanin ka ba zai cece ka ba amma in ka je ke ganganci ka fada duka to wannan kuma laluran ka amma ka dan zo da dan wani abu to sai a kalli girman Allah sai a cince ka duk laifin da musulmi yayi don Allah ya kai laifin da Khatib ibn Abi Balta yayi ne sirrorin manzan Allah ya rubuce aika ma kafirai duka duka da aka zo da waɗannan surrori na umar ya gani ya ce a a ai ka shiga uku yau za ka tafi lahira wannan munafiki ne annabi ya ce rabu da shi ya je yakin badar ya gabatar da wani abin arziki innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun musulmi ya samu ɗan rangwame mana a wajenka musulmi ya samu sassauci mana kake nan kullum halatul onof tsanani a ah. wannan al'umma na annabi duk wanda ya samu dama a kan ta ya tsananta masa addan annabi na bin shi cewa allah ka tsananta mashi shi ta karku yadda da wannan ku riƙa so allah kuma duk abin da aka ce shari'ar allah ne karka ɗan kafa a kai ka bi kawai manyan ƙasar da sun ce ba su ka rabu da su wallahi in ma sun maku kafan ungulu akwai ran da malakul Mauti zai masu kafan ungulu su ma wallahi malam allah ya sa mu dace malam ce wa kala azza wa jalla allah madaukin sarki ce habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum allah madaukin sarki farkon ayan cewa yi wa alamu anna fikum rasulallah ku sani a cikin ku akwai fa manzon Allah law yuti'ukum fi katirin min al-amri la anuddu sai ce walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha al kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humul rashidun fadlan min Allah wa ni'ma kuna fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki habbaba ilaikumul iman ya so yadda imani cikin zuciyarku jama'a duk mutumin da ka same shi bai iya zuwa majalisin ilimi inda ake baje kolin imani ba imani ne tare da shi zai kokarin kawo maka wasu hujjoji da wasu dalilai duk ƙarya yake ma dalla man dalla illa ta ta